ba canjin kyaure rayuwa ba abin horo ba malam ka ji dukkanin abin da ya faru da ni kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya a cikin mata ke shi abin tun da nake a rayuwata mata sun zo gidan nan kala kala sun fi dubu ban san iya adadin su ba amma ban taɓa jin wacce ta aikata laifi muna irin ki ba da farko kin ci mutuncin abu kuma kin taɓa fushin ubangiji kwarai kuwa shi yasa ba za ki ga daidai ba baiwa Allah a wato babban al'amari da zai kasance a nan shine maganin ki sai an nemi fitsarin zaki dole Allah gafarta mala ina zan samu fitsarin zaki to shi fitsarin zaki in kika je kika nema zaki ya kashi a duk inda yake amma ni ba ban san ina zaki ne ni dan gashi na ina da shi kin gashi amma nawa ba zai miki aiki ba domin ba zai taba yiwa in yi miki amfani da wanda nake da shi a hannu dole naki sai kin nemo naki da kanki domin fitsarin daki in kika nemo shi da hannunki shine dalilin da zai sa an miki aiki wannan aiki ya warware shikenan Allah ya gafarta malam insha Allah duk inda fitsarin zaki yake zan ba zama na je na nemo shi ko a daji ne na kawo maka domin samun maganin matsalata. Ya dai fi miki. Mm, ba ni ba aure, ba canjin kyaure, rayuwa ba abin horo ba. Ya saka tun iya nake ganin yayan aljanu a kwanan nan. Aljana barhaza ce. A'a sai kin faɗa gaskiya ina matukar alfahari da kai Allahu wallahi ina mugun jin daɗin rayuwa ta da kai a yanzu to ani ma haka ne ba ƙaramin jin daɗin rayuwa nake tare da ke ba saboda kin iya soyayya da abin da nake so kina bani sweetheart da gaske sosai mako ai na dace sosai gaskiya na dace Allahu Allah yanzu kin san me ya kamata a yi wani dan short outing ya kamata mu je mu sha ice cream saboda na san kina son ice cream fa gaskiya ina son ice cream kuma yau da na tashi ina sha'awar in sha ice cream to abinda za a yi shiga mota mu tafi je mu sha ice cream kawata yanzu daga nan gidansu zan je ok to na gode kawata ba wani kan dakata na zauna na kwance na baki labarin halin da nake ciki da saurayina ashe cin amana na zaki cin amana wani iri ba na miki ana cin amana a bariki ai ba cin amana a bariki idan kika yi wa saurayinki sai wata wuf ta cafke shi yasa ni ma na wuf na cafke naki ke da komai shi yake miki ya baki ci ya baki sha ya baki sutura ni kuma na komai ni nake mishi shi sa na tafke shi ai ba wani abu bane ba ai ba rike haka take abin da kika gaya min kenan kamar ya ya za ki rike min wannan ni za ki ci amana ki kalle ni da kyau ki gani sarai na fi ki bariki ni na fi ki bariki ki yanzu kika shigo ta ni kuma na daɗe a cikinta Allah sake ni Bani ba aure, ba canjin kyaure, rayuwa ba abin horo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Haka bariki take? Zuciya ba ta da kashi, ba ya kai ta ƙarfi ba, shi madambaci. ba za ya taro mai rauni ba in ana da rai ba za a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da suwa ba a kansa barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba a canza hali ba, ba ni ba aure me ake yawa ba halin mahaƙurci ba zuciya da suwa ba a kansa barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba a canza hali ba ba ni ba na gaya miki ki ƙara shigowa gidan nan ba ba na gaya miki in sake ganin ki kin tako gidan mata aure ba gidan masu daraja to ina so in gaya miki nan gidan masu daraja ne gidan mata aure in na kara jin kin kara zuwa kin samu matata wallahi sai na saba miki sai na ɓata miki 'yan sanda ne za su raba mu da ki kotu wallahi zan kai ki na dai gaya miki in sake ganin kin tako gidan nan Allah ya san ƙara jin kin zo kin samu matata kin gaya mata wani magana kuma ina so in gaya miki cewa babu ni ba aurenki kuma na gode wa Allah da Allah ya sa babu wata zira tsakanina da ke don haka daga yau idan na sake ganin ki a gidan nan an yi ta ta ƙare an yi ta ta ƙare daga yau in na sake ganin ki a gidan nan to zan ɗau wannan matakin da na gaya miki kai malam wallahi da ana tafawa da namiji da na tafa da kai ka faranta min rai malam Allah sarki yar kwaisa <laughs> yan mata cikon gari Allahu akbar <laughs> eh wato in kika kwantar da hankalinki kin san amana ɗaya ce <laughs> kuma tunda Allah haɗa mu da ki na fuskanci kina da farin jini. Na gode. Wato baiwar Allah nan ta zo. kuma da ta zo zamanta kenan ke da wuya na ce mata sai ta nemo sai ta nemo fitsarin zaki fitsarin zaki malam na ce ina da shi amma nawa ba zai ba na baza mata ta yi daji ha shi kenan magana ta ƙare ta yi daji nake gaya miki wato a banza yanzu zaki zai cinye ta ha shi kenan magana ta ƙare kin ga ba za ta taɓa dawowa ba saboda haka in kin je gida ki sai kuli-kuli ki mata sadaka uku ki mata sadaka bakwai kaga mai mun komai malam ta mutu kin samu ki hada ki mata hadda ta 40 <laughs> wallahi tallahi a ai malam karka damu da komai na gode maka ai zan yi mata sadaka bakwai zan yi mata sadaka uku zan mata ta 40 ai ba abin da zan ce maka tunda har ka samu mata matsuguni a lahira ai kaga mai mun komai malam duk mutumin da aka yi mai sadaka arba'in ya riga ya samu fa ya yanke tiket a lahira ba za ta dawo wannan malam ka faranta min rai ka faranta min rai baka taba min abu mai kyau irin yanzu ba wallahi malam ba an gaya miki wani abu in kika ga wannan baiwa Allah ta da ran take ce ba ni bane a abin da nake so da ke tunda Allah ya sa aiki ya riga yi kuma aiki yi kyau abin da nake so da ke <laughs> ke ba kin san sauran ah, ai a malam na gane wani ma ya rawa bare dan maka yakwa ka kwantar da hankalin ka malam ai kai nawa ne <laughs> to kin gani ai magana ta kare wallahi tallahi <laughs> eh bada eh, eh, <laughs> Ya Allah, ina roƙonka, ka san halin da nake ciki. za a guje wa aure ba. Me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da su Ba a kansa barci ba, kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba. Wallahi, tun da ɗaya daga cikin mazan duniya suka man haka. kai namiji zai yi waka wallahi ba ni ba aure wallahi ba ni ba aure alhamdulillah kuma na ji daɗin haka sannan kuma ni kaina na tabbatar da haka sannan abin da nake so na gaya ma wannan yanzu kai aure sannan kuma ya kamata ka rike wannan matar taka da mahimmanci saboda cewa wancan tsohon matar taka saboda yawan mafarke-mafarken da nake yi ni kaina ya sa hankali na ya tashi naga cewa in har baka rabu da ita ba to za ta kai ka ta ka ko kuma ta zamto ajalinka ƙarshen rayuwarka sannan kuma ina maka adda Allah ya kare ka daga kaidinta da sharrinta da take ƙoƙarin ƙullawa a nan gaba don na tabbata ba za ta iyale ka ba ina taya ka da addu'a sannan kuma ka ci gaba da baiwa wannan amaryar taka haƙƙinta ka kula da ita allah ya baku zaman lafiya ya albarkaci rayuwarku shikenan na gode ni ma da irin gudunmuwar da kake ba Allah ya saka da alkhairi sannan ina sake gode wa Allah da ka kasance a mazaunin mahaifina Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara lafiya ni zan koma da ba da ci gaba da adda Tausi, shi kenan insha Allah ci gaba da adda